ga jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin lafiya sai da kula za mu karkari da shiri na musamman kan azumin watan ramadan da muka saba gabatarwa wanda su ne jiran abin da za a saura da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata biyar ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda daidai da hudu ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko san cewa shekaru 227 da sa gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan Afrilun shekara ta 1794 aka zartar da hukuncin kisa a kan George Danton daya daga cikin shugabannin juyin halin kasar faransa an haifi danton a shekara ta 1759 bayan kammala karatunsa na jami'a a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin kasar faransa a lokacin da sarkin kasar ta faransa louis na goma sha biyar yake kan sarauta ya kasance yana yawan gabatar da jawabai a gaban jama'a saboda haka a cikin kankanin lokaci ya samu karbuwa a wajen mutanen kasar faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taɓa tabbata a ƙasar faransa ba har sai an tumɓuke tsarin sarauta a ƙasar amma bayan nasarar jin juhali a ƙasar faransa wani mai adawa da shi a cikin shugabannin jin juhalin mai suna robespierre ya kashe shi bayan kashe danton robespierre ya kashe da dama daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa a cikin watanni hudu kafin daga bisani kuma shi ma aka kama shi akan yi masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da wani bata lokaci ba da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ila suka kawo ƙarshen lugudan wutar da suka yi wa falastinawa a yankin zirin gaza tun a ranar 4 ga watan afrilun ne dai yahudawan suka fara yin ruwan wuta a kan mutanen gaza inda a cikin kwanaki biyu suka kashe mutane 56 sa kuma raunata wasu da dama babbar manufar yahudawan isra'ila dai ita ce kara tabbatar da ikonsu na mamaye dukkanin yankunan inawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankunan da isra'ila ke kalansu da wurare masu mahimmanci wanda baya ga kasancewarsa a gabar ruwan tekun mediterranean a ɗaya bangaren kuma yana kan iyaka da yankin sinai na ƙasar masar wani abu mai matuƙar ɗaura kai da ban mamaki shine yadda manyan ƙasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya ba su ce uffan akan wannan lamari ba kamar da kuma ba su yi ko da Allah wa daini da abin da Isra'ilan ta aikata ba a rana irin ta yau wato biyar ga watan Afrilun shekara ta 1956 sojin Yahudawan Isra'ilan sun kawo ƙarshen lugudan wutar da suka yi wa yankin zirin Gaza bisa raɗin kansu.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 zuwa goma sha biyu da minti 12:50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa ɗaya da minti 11:50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To tare da fatan an sha ruwa lafiya masu sauraro da farko ga kanin labaran. Bangarorin da ke rikici a Yemen na zargin junansu da keta yarjejeniyar tsage ta wuta. Ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa ba za su taɓa mika kai ba ga bukatun wuce gona da iri na Amurka. tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali na bincike game da rahoton kisan fararen hula a ƙasar don suka labaran kamar da za su zo muku gwamnati mai murabus da kuma 'yan kungiyar ansarula a yemen na zargin junansu da keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a kasar da yakin shekaru bakwai ya daidaita a ranar asabar ta gabata ce majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wata biyu da ta kunshi dakatar da ayyukan soji daga dukkan bangarorin sai dai bayan sanar da cimma yarjejeniyar kowane daga cikin bangarorin waɗanda ke rikici da juna na zargin wani da keta yarjejeniyar ta hanyar kai har-hare tun cikin shekarar 2014 ne dakarun da ke biyayya ga gwamnatin yemen mai murabus da ke samun goyon bayan kawancen da saudiya ke jagoranta da kuma 'yan kungiyar ansarullah da aka fi sani da 'yan husi da ke dasawa da iran kirkici a tsakanin su lamarin da ya jefa kasar cikin hali mafi muni a duniya in shi majalisar ɗinkin duniya gwamnatin kuwait ta yi murabus a wannan talata watanni uku kacal da shan rantsuwar kama aiki wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ta tsunduma a wani sabon rikicin siyasa mai nasaba da rashin biyayya na 'yan majalisa ga mambobin gwamnati ciki har daga bangaren iyalan masarautar kamfanin dilancin labaran kasar kuna ya rawaito cewa firaministan kasar saba khaled al-saba ya mika takardar murabus ɗin gwamnatinsa ga yarima mai jiran gado michel al-ahmed al-jabbar al-saba murabus ɗin gwamnatin na zuwa ne a jajibirin kada ƙuri'a a majalisar dokokin kasar kan wata wasikar rashin haɗin kai da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar goma suka gabatar na adawa da firaministan ƙasar wanda ake zargi da wasu halaye da suka saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar ciki har da cin hanci da kuma karɓar rashawa a ƙarshen watan disamban bara ne aka kafa gwamnati a wannan ƙasa ta kuwait wacce kuma ita ce irin ta hudu a cikin shekaru biyu to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tahiran iran ta bakin ministan harkokin wajenta ta sake nana ta cewa kasar ba za ta taba mika kai ba ga bukatun wuce gona da iri na amurka ba a tattaunawar biyanna hussein amir abdullahiyan ya wallafa a shafinsa na twitter cewa dakatarwar da aka yi game da tattaunawar ta biyanna saboda bukatun wuce gona da iri ne na amurka ya kara da cewa ma'aikatar harkokin wajen iran din tana la'akari da jajayen layukan da kasar ta gindaya domin kare muradun kasar da ma al'ummarta babban jami'in diplomasiyan na iran ya bayyana cewa kasarsa da kuma bangarorin da yarjejeniyar ta shafa za su cimma matsaya ne kawai idan gwamnatin amurka ta nuna da gaske take iran dai na mai bukatar a rage mata dukkan takunkuman da aka gaba mata a lokaci guda daya sannan kuma tana bukatar tabbaci daga amurka na cewa ba su sake ficewa daga yarjejeniyar ba tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ko kuma minisma ta ce tana aiki tare da mahukuntan mali domin tantance gaskiyar abin da ya faru yayin da dakarun gwamnatin kasar suka yi arangama da wasu mayaka da ake zaton na alka'ida ne ko kuma na kungiyar is cikin makon jiya lamarin da aka rawaito cewa an yi kisan fararen hula masu tarin yawa akwai dai rashin tabbas game da adadin rayukan da aka rasa yayin ba ta kashin ko da yake alkalumma na nuna waɗanda aka kashe ɗin sun haura mutum ɗari da yake ƙarin haske game da al'amarin mataimakin kakakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce jami'an wanzar da zaman lafiya da abokan aikinsu sun yi matukar damuwa da samun rahoton kisan fararen hula suna kuma aiki tukuru wajen tabbatar da hakikanin abin da ya faru ciki har da tantance ko an keta hakkokin bil'adama yayin tashin hankalin da ya afko to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh Toma da kishi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Rahim. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu dubi ne a kan dambarwar siyasar da ƙasar tunisia take ciki musamman ma dai a bayan nan da shugaban ƙasar ya rusa majalisar dokokin wannan ƙasa da kuma irin martanonin da yake fuskanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a ci gaba da ƙoƙarin warware dambaruwar siyasar da ƙasa ta tunisia ta shiga a cikin watannin bayan shugabanta kais sa'id ya gana da shugabannin fitattun ƙungiyoyi na wannan ƙasa a ranar litinin babban abin da ya shaida wa waɗannan ƙungiyoyin shine cewa tattaunawa ce kaɗai hanyar da za a yi aiki da ita domin warware takaddamar da ƙasar ta fada a ciki shugaba kais ya gana da mataimakin shugaban hukumar zaben ƙasar mai cin gashin kanta inda ya ce wajibi ne ita wannan ƙungiya ko kuma hukuma ta zaɓe da kasance cikin shiri a kowane lokaci domin yin aiki a zaɓukan da za a yi a ƙasar a nan gaba. mataimakin shugaban hukumar zaben ta kasar tunisia faruk bu askar wanda ya magana da manema labaru bayan da ya fito daga ganawa da shugaban kasar ya ce sa'id ya shaida musu cewa yana girmama rawar da wannan hukumar tasu take takawa domin tana ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da aka ci su sanadiyar juyin juyi halin da aka yi a ƙasar da ya gana da shugaban kungiyar kwadago ta kasar kwato nurdin aldubi shugaba sai cewa babu yadda za a yi wani bangare guda ɗaya tilo na al'umma ƙasar tunisia ya iya jin cewa shi kaɗai ne zai warware ko kuma ɗaukar al'amuran yau da kullum na ƙasar ta tunisia sai dai a haɗa gwiwa daga dukkanin ɓangaren al'umma ƙasan. domin a cimma wannan manufa sai dai shugaban kasar ya bayyana musu cewa ya ƙiya tattauna da wasu 'yan majalisa saboda sun yi ƙoƙarin abin da ya kira ju mulki kuma waɗanda ya ce sun sace dukiyar al'umma aldubi ya ce sun cimma matsaya da shugaban ƙasar akan cewa za su haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya domin ayyana makomar ƙasar tunisia a nan gaba to bayan waɗannan fitattun ɓangarorin da shugaban na tunisia gana da su ya kuma tattuna da wasu ƙungiyoyin da suka hada da na ƙungiyar masana'antu da kuma ta 'yan kasuwa da kuma ta lauyoyi duk dai a ƙoƙarin lalubo hanyar da shi shugaban ƙasar yake ganin cewa za ta ɓulle bayan tsundumar ƙasar cikin dambarwa to a ranar talatar da ta gabata ne dai shugaban ƙasar ya ɗauki matakin rusa majalisar dokoki saboda taron da wasu daga cikin 'yan majalisar suka yi ta hanyar bidiyo daga nesa dalilin yin wannan taron kuwa dai shine suna so su tattauna dakatar da majalisar da shugaban ƙasar ya yi na tsawon watanni da wannan 'yan majalisar suke ganin cewa ya saba wa doka tun a cikin watan yuni ne dai na shekarar da ta gabata shugaban ƙasar ta tunisia kai sa'id ya kafa dokar ta ɓaci a ƙarƙashin ta ya dakatar da ayyukan majalisar dokoki to wani lamari da shugaban ya yi shi ne dakatar da majalisar shari'a ta koli ta kasar wanda shi ma ya jawo mayar da martani daga masana shari'a shugaban kasar da yi kais ya yi tar da zaman da 'yan majalisar suka yi ta wayar tarho inda ya bayyana shi a matsayin haramtacce kana zargi waɗanda ke da alhakin zaman a matsayin masu neman fitina kuma waɗanda suke shirya juyin mulki a cikin jawabin da ya yi wanda aka watsa ta kafafen watsa labaru kai sa'idu ya ce ya ɗauki matakin ne domin kare daular ƙasar tunisia da kuma cibiyoyinta kuma taron da 'yan majalisar suka yi yunkuri ne na juyin mulki to mataki na gaba da gwamnatin shugaba ƙasa ɗauka shine kiran waɗannan 'yan majalisar da suka yi taro zuwa hukumar fada da ta'addanci ta ƙasar domin yi musu bincike da kuma tambayoyi to daga cikin waɗanda aka gayyata ɗin da akwai tsohon shugaban majalisar da aka rusa kuma shugaban kungiyar nahda ta masu ra'ayin musulunci wato rashid alganushi sai dai shugaban kasar ta tunisia ya fuskanci mai da martani mai tsanani daga bangarori daban-daban na al'ummar wannan kasa da suka hada da su kansu 'yan majalisar da aka rusa shugaban rusasshen majalisar rashid alganoshi ya bayyana cewa matakin da shugaban kasar ya dauka babbar barazana ce ga ƙasar tunisia sannan kuma a shirye yake ya yi amfani da dukkanin hanyoyin da doka ta tanada domin ƙalubalantar wannan matakin na shugaban ƙasar ganushi ya kuma ishara da yadda hukumar da take fada da ayyukan ta'addanci ta ƙasar ta kira su su talatin wato 'yan majalisa domin yi musu tambayoyi saboda kawai sun halarci taron majalisa ta bidiyo daga nesa to shi ko tsohon shugaban ƙasa ta tunisia munsif almarzuki kiraye da a tsige shugaban ƙasar sa'id qais daga kan mukamin nasa munsif marzuki ya bayyana matakin da shugaban ƙasar na yanzu ya ɗauka da cewa wani ƙoƙari ne da kuma yunƙuri na ɗora ƙasar akan turbar kama karya irin wace juyin juyi halin ƙasar ya rusa idan dai aka yi waiwaye zuwa baya za a ga cewa ƙasar tunisia ita ce ƙasa ta farko a cikin ƙasar larabawa da ta fuskanci abinda aka kira da yunƙuri ko kuma farkawar al'ummar larabawa wanda a sa? al'ummun larabawa a ƙasashe daban-daban suka rika yin bore domin samun tsari na demokradiyya da kuma adalci nesa da tsarin kama karya a ƙasar tunisia dai wani matashi ne wanda 'yan sanda suka ci zarafinsa ya cinnawa kansa wuta da hakan ya sanadiyar mutuwarsa a ƙashe kuma ya tunzura al'ummar ƙasa suka fito ƙwansu da ƙwarƙwata su kan tituna suna yin kira da a kifar da gwamnati da ƙarshe tilastawa tsohon shugaban ƙasar zain bin ali ya fice daga wannan ƙasa ya tafi ƙasar saudiya a shekara ta 2011 wannan abu da ya faru a tunisia shine rika watsuwa zuwa ƙasashe ɗaya bayan ɗaya zuwa masar zuwa libya da wasu ƙasashen na daban abinda masu sa ido a kan ƙasar tunisia suke faɗa shine cewa a yanzu dai wannan ƙasa ta riga ta faɗa cikin dambaruwar siyasa illa iyaka dai abinda ya zama wajibi ga al'ummar ƙasar da ɓangarorin siyasarta sai la'akai da shi shine cewa kar a bari ƙasar ta sake fadawa cikin wani rikici wanda zai bai wa masu tsatsauran ra'ayi dama su zama sun gurɓata manufar da al'umma ƙasar suka tashi suka yunkura a kanta tun farko wacce ita ce samar da tsari wanda zai tafi da ƙasar cikin adalci ba tare da salo irin na kama karya na gwamnatocin da aka baro a baya ba. To masu za mu da aya a nan saboda shirin namu ya zo ƙarshe bisa la'akari da ƙaidajen lokacinsa. Sai dai kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH. Kuna sada Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Ina magana kai tsaye da kasar Kamaru. Hakikan jama'a sun soma azumi a cikin wani yanayi na zafin rana da tsadar rayuwa musamman a yankunan Afirka ta yamma. To mu dai a nan Kamaru gaskiya alhamdulillahi dan ma an soma yi muna ruwan sama a kudancin kasar sosai mu ce mun gode ma Allah. Allah dai ya karbi ibadodinmu. Na gode sashen Hausa na biyu. BOH kuna ta da Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa jamhuriyar Musulunci Tahiran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa Lawaici ya mazaunin kasar Cote d'Ivoire. Ina ma dukkan lokacin al'umman musulmi na duniya barka da shigo wannan fata. Allah Ubangiji ya wari guda mana shigo shi lafiya ya gwada mana kare shi lafiya kuma ya ba mu lada aikin abin da za yi kuma Allah bayan gaji ya saka mu a cikin musana za'ima gafara duka al'umma musulmi Allah ya ba ƙarshen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai magana Sadi Isa jamhuri Nijar jihar Tawa Lawaici da mazaunin kasar Cote d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH. da farko suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan nigeria a yau ina son ne in yi amfani da wannan dama domin in taya yan uwa musulmai murnar ganin wannan wata mai alfarma wanda yake tuni an soma azumin watan mai alfarma to ina addu'ar allah ubangiji ya an don mu baki ɗaya kuma ya gafarta mana kurakuran da mun kai a can baya da fatar allah ubangiji ya mana jagora da allah ya nuna mana farkon wannan wata lafiya allah ya nuna mana karshen sa lafiya na gode kwarai suna sunana haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ma'aikatan BYH Radio Musulunci ta Iran mai magana ni ne ba mai aski ba da raka a jihar da magaram muna matukar godiya da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda a yau zan yi tsokaci ko in ce zan yi kira ta yan uwana musulmai wannan fa dama ce yi muka shiga watan Ramadan yana da kyau al'umma musulmai mu tashi mu daga hannu mu roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana kurakuran mu ya yafi mana zunubanmu, ya inganta mana rayuwa ya tilasta mana shugabannin mu su yi wa talakawa aiki ya sanya ya kawo kyakkyawan tsaro ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci wannan dama ce yana da kyau yan uwa musulmi mu tashi mu roki Allah mu dage da addu'a Allah kawo kwanciyar hankali a kasashen mu ya inganta mana abinci ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci mu magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya dukkan ma'aikatan BOA Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko dai kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas eh, wanda aka fi sani da Farizi na kulabar a yanzu da take agadis Jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama. Ra'ayina da zan bayyana a yau dangance da cika shekara guda da mai girma shugaban kasa eh, Alhaji Bazoum Muhammad yayi kan wannan karaga kujera da Allah ya aza shi. Lalle gaskiya mu dai yan ƙasa sai mu ce muna taya shi murnar cika shekara guda da yi kuma lalle an ga sauyi a cikin ƙasa duk wanda yake gaskiya a shekarun baya da suka wuce nan da kamar shekara kara goma zuwa shekara sha biyar da ya san gaskiya nijar eh, an ga sauyi ko ba haka ba shi duka abu in aka hutu aka yi abu wanda yake na gaskiya yana da kyau mai son gaskiya mai son ci gaban ƙasar shi ya faɗi. asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ya Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga nan birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. Ina taya dukkan musulmi musulmi na faɗin duniya bisa ganin wata da aka yi allah ubangiji ka sa a yi azumin lahiya a kare shi lahiya cikin koshin lahiya shirin da ke ciki allah ubangiji ka tsare mu alkhairin da ke ciki allah ka sada mu da shi allah ka taimaki dukkan musulmi inda suke a faɗin duniya mai magana abdulaziz firizi daga damagaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta Iran. Na makowa fatan alkhairi ni ne mai magana ya haya Ahmed da ke haifaffen garin Mayashi da ke zaune a Kauru Local Government Kaduna State da fatan an ɗauki azumi lafiya kuma Allah ya karɓe badinmu amin. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta afirka gaba ɗaya yau tsokacin da nake son in yi bisa da'irar mu ce ta jihar agadas kan a fara azumi sun fudo hatsi da rahusa ana sai da an kai ma masu unguwanni amma yanzu da aka kama azumi kan a kama azumi mun ga abin ya tsaya shine muke son mu ji kamar menene ka wannan tsaikon na tsayawa alhali talakawa suna da bukata saboda kowane mai unguwa an kai mushi buhu bakwai bakwai kaga abin ya yi karamci karam kadai kuma an tsaida kenan ya kamata muna kira ga jagorori na jihar su ya kamata wannan bukatun na talakawa a ka girmama su kwarai saboda wannan abincin shine talaka za ya samu ya samu dan sauki saboda kasuwa ya yi tsada shi kuma gwamnati ya hiddo na saidawa kowace tiya guda dala saba'in da biyar kenan kaga akwai sauki kwarai shine muke kira ga talakawa da allah da annabi su yi hakuri kuma muna kira ga gwamnati shi ma ya ɗauki matakai kwarai bisa wannan abu assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa dishin jihar bauchi na yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan yawaye gari lafiya ina mana addu'a allah ya bamu sa a wannan watan da muka shiga allah ya sa mu dashe allah sa mun ya sa'a sharrin da yake cikin wannan wata allah ubangiji ya riba mu da dukkan sharrin da yake cikin wannan wata alkhairin da yake cikin wannan wata sa Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya sada mu da shi daga na har kullum Usaini sabon yaro dan Fulani daga nan karamar hukumar ganjiwa rishin jihar Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka mai magana Lawal Yandu daga Niyami Niger Ina fatan yan uwa da suke sauraron wannan gidan rediyo mai albarka kowa ya sha ruwa lafiya musamman ma ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka. Muna musu barka da shigowar wannan watan mai albarka wato wata Ramadan. Allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairan da ke cikin shi Allah kuma ya sa muna daga cikin bayan da za su yi ibada karɓaɓɓiya Allah kuma ya sa muna daga cikin bayan da za a gafartawa dukkanin yan uwa da suke sauraron a wannan suke sauraron wannan gidan rediyo a ko ina suke a duniya yana musu fatan alkhairi da fatan kammala wannan watan cikin ƙoshin lafiya To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. To yanzu ga shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan azumin watan Ramadan. A makon jiya idan za a iya tunawa mun kawo muku bayani ne kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala a yayin gudanar da azumin to yau za mu ji irin shawarwari da masana sha'anin kiwon lafiya ke da shi ga masu azumin musamman wajen buɗe baki da kuma sahur da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin To kamar yadda aka shi da farko shirin na yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan azumin Ramadan. Kuma idan ana tuni a makon jiya muna tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita daga birnin Jos a tarayyar Najeriya, inda muka tattauna kan wasu larurori da masu fama da su kan iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi irin su ciwon suga, ciwon zuciya da koda da dai sauransu. Wanda likita ya bada shawarar mai fama da su ya nemi ƙarin bayani ga likitansa kafin ya kai ga ɗaukan azumin. to dukta yau shawarwari ne muke son a baiwa mai azumi kasancewar zai shafe sa'o'i masu yawa ba tare da shan ruwa ba ko kuma cin abinci kafin mu kai ga gabar waɗannan shawarwarin dakta a likitance kuya masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara azumi Bismillah Rahman Wato azumi wanda a turanci akan kira shi da suna fasting. A yanayi ne da mutum kan hana kansa ci da sha na wani tsawon lokaci. A wani lokaci aka bambanta azumi kala kala don akwai addini akwai kuma wanda ake bukatar mutum ne saboda za a bar gaji. Misali, in za a gwada mutum siga akan so a gwada da safe so za a ce mutum ya yi azumin dare ma'ana da ya ci abinci karfe takwas da dare ba zai sake cin wani abincin ba wannan ne yake shi overnight fasting ko kuma azumin dare wato da mutum ya rike baki daga ya ci abincin dare sai har zuwa satin da za a bar gwaji ba zai ci abinci ba Aka yi haka za a gwada wa mutum yawan maikon da yake jinin shi wato abin da yake shi lipid profile musamman mutane da suke da ciwon da ya shafi ciwon zuciya ko ciwon daskarewar jijiyoyin jiki aka gwada wannan kitsan da yake yawa jikin mutum to amma ana so a samu mizani misali ba za ka haɗa sigan mutumin da ya ci abinci awa ɗaya da wanda kuma a gaban shi ci abinci ya kai awa shida ba dole za a samu bambanci so akan so a sa mutane a mizani ɗaya saboda a gwada a ga wane ne jikin shi bai amfani da siga shi sigan ya yawa a cikin jini wane ne kuma jikin shi sigan yake saukowa daidai ba ya ci abinci saboda haka dole sai ya samu tare kan mizani da yau ba na fasin sauran akwai arziki kuma na addini shi wanda su addinai daban-daban suna da shi a misali a musulunci ka ga daga lokacin alfijir har zuwa lokacin da rana ta faɗi dare shiga shi ne namu na azumi da muke ko azumi na nafila ko na farilla kamar mazumin ramadan kenan to wannan kenan to rikita kamar yadda muka yi bayani musulmi a yayin gudanar da azumi yakan kauracewa ci da sha daga fitowar alfashar har zuwa faduwar rana ganin cewa an shafe tsawon waɗannan sa'o'i ba tare da sanya komai a baka ba kuma aka zo lokacin buɗe baki wace shawara ce za a baiwa jama'a duba da cewa a lokacin ga zumuɗin cin wani abu ya zo cewa mutum ya takuru bai ci abinci ba tun daga asuba zuwa faduwar rana dole dai ya ji zumuɗi cin abincin ya karu ya zama mutum ya ci abinci ya karu saboda haka lallai mutane a jure wa wannan zumuɗin domin ya kai ga mutum ya ci ya yawa fiye da kima ci ka iya kullewa ci ka iya ɓaci sannan ya tada wani ciwo musamman irin da nau'in kwanyafi da kuma ulcer waɗannan za su iya faruwa da su ana so mutum ci a hankali kuma ya zaɓi abin da ya ci aka so a yamma da ko da dabino ko yi itace a buɗe baki in bari ya tsirga a jiki bai nauyi ba aka yi salloli to daga baya kuma kan iya ɗan cin wani abu ne na wannan nauyi amma cin abinci mai nauyi da daddare gaba ɗaya alfanun shi bai da yawa domin mutum yana bacci ba yana buƙatar cikin shi zubar nauyi ba ne ana buƙatar cikin mutum ya zama ci ba tare da ya cika dam ya gyatse ba sannan kuma bayan an sha ruwa kada mutum ya kada mutum ya garajen cin abinci da yawa akan so mutum ya dan sha mai ruwa ruwa cikin shi ya buɗe sannan kuma kada da ya ci abu mai yaji bayan hanji ya rike babu komai a cikin shi a zo kuma a tafka mar kayan yaji nan ma yakan iya sa kwanaki wato dyspepsia ko kuma ma abin ya zarbe ya zama dabban ciki wato peptic ulcer wato cikin hanji muke sami ke rauni wannan wannan kenan an dole a kiyaye komi a cikin nuna an san an takuru an sha yunwa in aka samu abu za a so hama hama cinye lokaci da ma wannan bayi da fa'ida akan so a hankali kuma daidai gwargwado. to dokta wajen sahur kasancewar daga an yi shi ba kuma zancen sake cin wani abu daga ketowar alfajir din har zuwa faduwar rana wani shawarwari ne za a baiwa jama'a eh, kwarai da gaske bai ah, magana kan abin da ya fi damun mutane da dama wanda da dama jama'a ah, sun taba lura da haka misali ah, mutum ya yi suhur kuma ya bacci da wuri ya koma bacci akwai wani mutum ya tashi da safe cikin shi ya kumbura ya dinga gyatsa mai wari abin da hausa kan kira magwas to wannan magwazin ma zai iya taimakawa sosai wurin mutum ya samu larura a cikin hanjin shi musamman irin dangin wato miki ciki gamban ciki wanda abin da kira hausa ne to wannan kan iya faruwa amma zai fara da kila kwannafi ne tsarin magwas na kira acid reflux za su iya damun mutum su hana shi sukuni ma ko da ya yi sahur din so ai eh, lalle lalle ya so mutum zai yi saurayi saboda dan tazara ya bada dan lokaci kan lokaci da ya ce shi shi tam sannan ya saurin kuma eh, je kwanta ya bacci aka so a jiki jikita hara ci ya tsirga kafin mutum ya in zai bayan ya sallah kenan mutum ya samu ya koma ya ƙara hurumawa zuwa safe um, so wannan wannan wannan kenan shawara inda mutum da sukuni kar daga yin sahur aka yi sallah kuma a ci koma bacci yara a bari abinci ya tsirga kafin watakila a ruruma to wannan yana shawara na da muhimmanci masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro gashi dai daktar namu ya kora da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa domin jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan ramadana yanzu dai a madadin shi daktar namu sabo ahmed daga jami'ar jos a jihar plateau da ke tarayyar najeriya ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ibada cikin ƙoshin lafiya badan yabo kurin wa dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga allah rabi yanzu kuma ga shirin tafsirin qur'ani mai tsarki Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadunmu ya karbi wannan azumi namu da muke gabatarwa domin neman yardarsa subhanahu ta'ala. idan aka yi wani tunani mai zurfi dangane da al'amura na tafsirin alkur'ani musamman waɗanda suke ba da lokutan su saurari ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala su kuma yi tuntuntuni a cikin ayoyin musamman ma'anar abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani dangane da su tabbas za su ga cewa suna samun wata waraka dangane da wasu al'amura da suke tattare da zukata. ‘Yan uwa alƙur'ani haske ne, wanda yake haskawa zukatan duk wanda yake sauraro yake ji yake karantawa yake tuntuntuni a cikin waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma to kamar yadda muka sani ne muna cikin tafsiri ne na wannan sura suratu shams kuma a jiya abinda muka kasance shine ayoyin farko na wannan sura suratul shams musamman rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da abubuwa guda goma sha ɗaya waɗanda muka buzuro da su da kuma nuna muhimmancin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su domin kamar yadda muka bayani ne cewa rantsuwa idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da wani abu ya nuna lallai wannan abu abu ne mai muhimmanci har Allah subhanahu ta'ala ya rantse da shi sannan jawabin rantsuwar da zai biyo baya shi ma wannan jawabin rantsuwar al'amari ne mai muhimmancin gaske a rayuwar ɗan adam saboda haka dole ne mutum ya tsaya ya ba da kunnensa ya saurari waɗannan abubuwa da Allah subhanahu ta'ala yake bayani a kansu rantsuwa ubangiji subhanahu ta'ala yana son ya bayyana wani al'amari ba lalle ne su ya rantse ba shi ne mahalicin kowa da komai shi ya san dukkan al'amura saboda haka idan ka ga Allah ya rantse akan wani abu malamai suka ce wannan al'amari ya girmama musamman a cikin rantsuwar idan har ya hada da zatinsa al-muqaddasa أعوذ بالله من الشيطان الله دق شيء مني أبي بسم الله الرحمن الرحيم نفاروا دسونا الله ما يرحمها ما يجنجي ونفسي da kuma rai da abin da ya daidaita ta sannan ya kinsa mata fajircinta da shiryarta ya hakika kuma wanda ya bata ya taɓe. To a cikin abubuwan da muka gabatar a tafsirin da muka gabatar jiya mun zo har zuwa ƙarshen abubuwan da Allah ta'ala ya rantse da su inda Allah ke cewa wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ba za mu sake maimaita abubuwan da muka bayani a jiya ba wannan cewa Allah rantsuwayi da ruhin dan adam da ma jikin dan adam din da dan adam din baki ɗayansa sannan ya rantse da wanda ya samar da dan adam din baki daya wato shi kan kansa kenan ubangiji subhanahu wataala wanda shine mahaliccin ruhin shine kuma mahalicin jikin dan adam din baki daya sannan Allah ta'ala yake cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wanda malamai suke ishara akan cewa Allah ta'ala sanar da dan adam yayi waɗansu al'amura na fajirci haka ya sanar da al'amura ga dan adam na al'amura da za su ba shi takwa saboda haka ne ma kamar kwatankwacin abin da Allah yake cewa wahadina hun najidain shiriya ce wadda Allah ya shirya da mutane takwiniyan cewa in ka bi wannan hanya akwai shirya a ciki in ka bi wannan kuma akwai bata a ciki to shigen wannan ne Allah ta'ala ya yi na alhama na ilhami wani abu ne da zaka ka ji a cikin zukatan mutum za ka ji cewa lalle waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke na fajirci babu takwa a ciki haka kuma waɗannan abubuwa ne da Allah subhanahu ta'ala ya sanya wanda mutum akwai takwa a ciki shi yasa malamai suke cewa ɗan adam a duk inda yake zai iya riskan al'amura ta hanyar hankalin da ubangiji ya ba kowane ɗan adam ne cewa kyawawan abubuwa da munanan abubuwa mutum zai iya su ta hanyar hankalin da yake tattare da shi domin wani abu ne wanda Allah ta'ala ya sanar da ɗan adam saboda haka babu wani mutum da zai zo ishe da ni in dai yana da hankali yana da tuntuntuni to ubangiji yana harraka wannan hankalin nasa yana motsa hankalin nasa akan ya fahimci cewa akwai abubuwa waɗanda suke munana akwai kuma abubuwa wanda suke kyawawa saboda haka ne Allah ta'ala yake cewa ita ruhin dan adam ko kuma dan adam baki kansa wannan nafsin ta dan adam alhamaha fujuraha wa taqwaha to bayan wannan yan uwa sai kuma menene jawabin rantsuwa din bayan mun fahimci rantsuwan da Allah ta'ala yi to shine Allah ta'ala yake cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allah subhanahu ta'ala yana nuna mana ne anan cewa qad aflaha man zakkaha lallai tabbas wanda ya tsarkake kansa wanda ya tsarkake zuciyarsa lallai wannan ya samu babban rabo malamai suka ce tazkiya din nan ma'anarsa shine mutum ya samu wani ci gaba ya samu ƙari shi yasa ma zakat da ake zancen zaka asalin ma'anar zaka shine ci gaba ko kuma ƙaruwan wani abu da samun albarka a ciki saboda haka ne ma ya zo daga imamu ali alaihi salam yake cewa almalu tanqusuhun nafaqatu wal ilmu yazku alal infaq wato ita dukiya abin da yake ciyarwa yana rage al'amura na dukiya yana rage yawan dukiya shi kuma ilimi yazku wato yana karuwa alal infaq a lokacin da kake isar da ilimi kake bayar da ilimi to shi karuwa yake saboda haka yazku din nan ma'anar karuwa kenan so ana amfani da kalma din eh, tazkiya domin tsarkake abu ana magana akan a ce an tsarkake wani abu musamman tsarkake al'amura daga dukkan wasu abubuwa da suka shafi zunubai domin a samu karuwa a samu albarka a cikin wannan al'amari to aya nan da ta zo kad aflahaman man ta ɗauki duk waɗannan ma'anoni ɗin ci gaba ƙaruwan al'amari da albarka a ciki da kuma tsarkake al'amura ko kuma tsarkake zuciya daga dukkan wasu abubuwa na zunubai duk ta ɗauki waɗannan ma'ana ɗin to ubangiji Sona ta'ala da ya ce kada aflaha wato duk wanda ya tarbiyyatar da kansa ya samu babban rabo ya samu ɗaukaka ita wannan nafs ɗin tasa ya kuma tsarkake ta daga dukkan wasu abubuwa na shaidan ya kuma tsarkake ta daga dukkan zunubai da kafirci da kuma ɗuguya da ainihin kaucewa tafarkin Allah wanda ya tsarkake zuciyarsa to ya samu wannan babban rabo kenan. Allah subhanahu ta'ala abubuwa da yake bayani akai dangane da rayuwar dan adam a cikin wannan aya shine al'amura na taskiya shine jawabin rantsuwa ubangiji duk rantsuwan nan da yi har guda goma sha ɗaya a cikin waɗannan ayoyi na wannan sura suratul shams to jawabin rantsuwa kenan mafi girma shine duk wanda ya tsarkake kansa Allah ya rantse akan cewa lalle wannan in dai ka samu tsarkin zuciya ka tsarkake kanka to ubangiji ya ce lalle wanda ya wannan ya rabauta ya samu babban rabo ya samu sa'ada sa'ada ta duniya da kuma sa'ada ta lahira ya nisantar da kansa daga dukkan wasu hanyoyi na taɓewa da ɗan adam zai iya samun kansa a ciki to a nan ne ubangiji ta'ala yake kuma karkatowa zuwa ga waɗanda su ko ba su samu wannan tsarkin zuciya ɗin ba sai yake cewa waqad khaba man dassaha shi kuma wanda ya turbusa wannan zuciya tasa ya turbusa wannan kai nasa a cikin wani wuri na zunubi da wani abu wanda yake na karkata to Allah ta'ala ke ce qad khaba wannan shi kuma ya tabe wannan taɓewa taɓewa ce ta har abada wadda mutum ba zai iya samu ya fito daga ciki ba shine wannan khaba din don shi kuma ha idan mutum aka ce ya turbusa kansa cikin wani abu kamar inda Allah subhanahu ta'ala ya mana magana da dangane da mutanen jahiliya a cikin suratun na ma Allah subhanahu ta'ala yana magana dangane da irin waɗannan a aya ta hamsin da ɗaya yana nuna mana irin waɗannan abu da 'yan jahiliyyar lokacin kafin zuwa musulunci suke yi idan an musu bishara da unsa an ba Allah ta'ala ya sa aka yi musu bishara kai mata fa ta haifi mace Allah ta'ala ya bamu labarinsu cewa yaya ne ya riƙe wannan abin da aka haifan masa na mace ɗin a bisa jin kunya cewa abin kunya ne gare shi am ya dusuhu ko kuma ya je ya binne wannan abin da aka haifan masa na mace ɗin nan a cikin ƙasa ne to wannan ya dusuhu ɗin shine muhallin shahin dassaha ita ma zuciyar ɗan adam da Allah yake cewa wa qad khaba man dassaha shigen wannan ne mutum ya zo ya ɓoye ya shigar da zuciyarsa ya sanya ta a cikin wani yanayi mara azanci da kan kansa mutum ya zo ya sanya kansa a cikin irin wannan hali shine Allah ta'ala ya kawo irin wannan wa qad khaba man dassaha malamai suka ce wannan kinaya ne na al'amura na fasikanci da zunubi da mutum zai iya sawa kansa a ciki duk mutumin da ya sa kansa a cikin fasikanci ya sa kansa cikin zunubi to wannan kamar ya ɗau zuciyarsa ne ya turbusa ta a cikin ƙasa ya sanya ta a cikin wani yanayi wanda yake ya saba wa takawa ya saba wa kasantuwansa salihin bawa da kansa kuma yi wannan din saboda haka idan ku mutum ya kasance a cikin wannan hali to ya shiga cikin zunubi ya kuma shiga cikin wani hali wanda yake mm, ba na nagarta ba shi isa Allah ta'ala ya kawo wannan misali dangane da mutumin da ya turmusa kansa a cikin irin wannan hali na rashin takawa to ana ai hal wannan bayani ne mai muhimmanci dangane da inda Allah subhanahu wa ta'ala yake yin nuni dangane da mutumin da ya zama mai takwa ya tsarkake kansa ya kuma kasance neman yarda Allah ce a gabansa da kuma wannan da ya zo ya tabar da kansa ya zama ya shiga cikin zunubi ya kutsa cikin fasikanci irin waɗannan Ga shi inda Allah ta'ala ya nuna mana cewa wancan ya samu babban rabo Allah ya rantsuwa akan haka shi kuma wannan ya shiga cikin wani abu na taɓewa tabewa ta har abada kuma Allah ya rantsuwa akan haka saboda haka yan uwa wannan al'amari ne mai muhimmanci a rayuwar mu ta yau da gobe al'amari ne wanda ya kamata mutum a kowane lokaci ya zama mai tuntuntuni dangane da irin waɗannan abubuwa da Allah subhanahu ta’ala yake bayani a kai ashe kenan abubuwan da za a iya fahimta a cikin dukkan waɗannan abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya bayani shine cewa tsarkake zuciya da neman ɗaukaka ruhin ɗan adam yana samuwa ne ta hanyar takawa da bin Allah subhanahu ta'ala amma kuma duk wani mutum wanda yake so ya shiga cikin taɓewa to taɓewa tana zuwa ne ta hanyar shiga cikin nau'i nau'i na zunubai da aikata al'amura na fasikanci abin da yake a takaice kenan abin da Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shi yasa ma aka samu hadisi daga Imam al-Baqir alaihi salam hatta ma daga Imam Sadiq alaihi salam suna cewa a cikin tafsirin wannan aya suke cewa qad aflaha man ata'a wato shine qad aflaha man zakkaha din wato wanda ya bi Allah lalle ya samu babban rabo wa khaba man asa wato kenan duk mutumin da ya kasance cikin zunubi to wannan ya kasance cikin taɓewa wannan ya zo a cikin majma'ul bayani mujallaji na goma inda suke bayani akan wannan aya ɗin saboda haka a takaice abin da za mu kasance a kai dangane da waɗannan bayanai su ne cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa daga abubuwan duk da ya kasance ya rantse da su abin da yake nuna mana shine cewa lallai rantsuwan nan ta Allah subhanahu wata'ala da ya yi rantsuwa ce da ke nuna cewa ni Ubangijinku ne da na baku dukkan wasu abubuwa da kuke bukata na jin daɗi a duniya ne da kuma abubuwan da za su taimaka muku wajen gina kawukanku da ɗaukaka al'amuranku na zuciyanku. Saboda haka hasken rana da kuma a wato wata duk suna haskaka muku rayuwanku ne ta duniya. kuma su suke sanya wasu al'amura domin tsara muku yadda za ku kasance a cikin al'amura na yau da gobe ta hanyar sanya dare da kuma wuni da kuma motsinku da kuma komawanku zuwa ku kasance kun samu hutu a cikin rayuwa sannan na shimfiɗa muku ainihin ƙasa domin rayuwarku to wani ɓangaren ubangiji subhanahu ta'ala da yi nunan sai ya ce kuma ni ne na halicce ku na halicci kawukanku na kuma ba ku duk abubuwan da kuke bukata domin ku kasance kun yi amfani da hankulanku wajen sanin al'amura kyawawa da al'amura marasa kyau a rayuwa saboda haka me yasa ba za ku ɗauki hanya ta neman sa'ada ɗin kanku ba bayan duk waɗannan abubuwa da ne muku ɗin nan saboda haka wanda duk ya kasance ba zai tsarkake kansa ba to lallai wannan wanda bai tsarkake kan nasa ba ya shiga cikin tabewa amma wanda ya kasance ya tsarkake kansa to wannan yana cikin rabauta rabauta kuma ta har abada to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Tuto da za zamu karkare sai dan Allah kai mu gobe za a ji mu ɗauki don shirin a zangon shirin mu na safe. A madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya.